Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To zara wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Gaza da ke kudancin kasar ya kashe akalla mutane tara shida daga cikinsu ƙananan yara ne. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jin kai ga farar hular da ke fama da yunwa a Gaza. Wata gagarumar fashewa a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron ƙasar rundunar da ta kunshi kungiyoyin da Iran ke marawa baya. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumar kare haƙƙin masu sayar da kayan masarufi ta yi dirar mikiya a kan kasuwanni don daidaita farashi. sannan masana da ƙwararru sun yi kira ga ƙungiyar ecowas tare da buƙatar ta sake tsari da sauye-sauye da za su yi daidai da manufofin ƙasashen mambobinta baya ga haka kuma za ku ji cewar rundunar 'yan sandan jihar oyo ta maka 'yan awaren yarabawa a gaban kotu bayan da suka kai hari a sakatariyar gwamnatin jihar. sai a biyo mu a cikin shirin don jin ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Asabar, yau ba muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu makiri Amma duk kafin nan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Gaza da ke kudancin kasar ya kashe akalla mutane tara shida daga cikinsu yara ne a cewar hukumomin asibitin yankin a yau Asabar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kusan watanni bakwai a jere a yankin na Falasɗinawa wanda ta yi wa ƙawanya. Yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar mayakan Hamas ya haddasa fargaba a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikice-rikice. harin da aka kai da yammacin jiya juma'a ya shafi wani gini da ke yammacin yankin tel sultan a birnin rafa a cewar jami'an tsaron farin kaya na gaza an kai gawarwakin yaran shida da mata biyu da namiji ɗaya zuwa asibitin abu yusuf al-najjar da ke rafa kamar yadda bayanan asibitin suka nuna a asibitin 'yan uwan mamatan sun yi ta kuka tare da rungumar gawarwakin yaran da aka nannaɗe a farin kyalle yayin da wasu suka yi ta jajanta musu. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jin kai ga farar hular da ke fama da yunwa a Gaza. Da zarar sojojin Amurka sun kammala aikin gina wata ƙaramar gada a gabar teku don kwaso kayan agaji daga jiragen ruwa a cewar jami'an Amurka a jiya Juma'a. Shigar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya batun na iya taimakawa wajen warware ɗaya daga cikin manyan matsalolin da shirin na Amurka ke fuskanta. Wato rashin ƙwarin gwiwar ƙungiyoyin agaji wajen kula da rarraba abinci da sauran kayayyakin da ake matuƙar buƙata da ke ƙasa a Gaza. Wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a ranar ɗaya ga watan Afrilun nan wanda ya kashe ma'aikatan agaji bakwai na hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa da ake kira World Kitchen ya janyo wa isra'ila suka sosai daga kasashen duniya saboda gazawarta wajen samar da tsaro ga ma'aikatan jan kai ko ba da damar kai isasshen agaji ta iyakokinta na ƙasa. Wata gagarumar fashewa da ta faru a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron kasar Rundunar da ta kunshi kungiyoyin da Iran ke marawa baya. kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai yayin da rundunar sojan ta ce tana kan gudanar da bincike kuma babu jiragen saman yaƙi a sararin samaniya a lokacin da harin ya auku wasu majiyoyin tsaro biyu a baya sun bayyana cewa wani hari ta sama ne ya haifar da fashewar wanda ya yi sanadin mutuwar wani jami'in rundunar pmf ta iraki tare da jakkata wasu su takwas a sansanin sojan kalso mai tazarar kilomita 50 kudu da birnin bagadaza A cikin wata sanarwa da rundunar PMF ta fitar ta ce babban jami'in da ke kula da ma'aikatan rundunar Abdulaziz Al-Muhammadawi ya ziyarci wurin tare da duba bayanan kwamitocin bincike da ke wurin a yanzu haka. rundunar sojan iraki ta ce wani kwamitin harkokin fasaha na duban musabbabin fashewar da kuma gobarar da ta tashi a sansanin wadda ta ce ta faru da karfe ɗaya na safiyar yau asabar agogon yankin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 wannan matakin ya biyo bayan yadda wasu 'yan kasuwa suka kirage farashin duk da saukar tsadar canjin dala wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya yana dauke da karin bayani kasuwanni a najeriya kan kara farashi bisa tashin dala don dogaro da cewa da dala ake shigo da muhimman kayan masarufi amma ba a fai samun rangwame don naira ta samu ta goma shi ba. Sunan Aisha Asaliya suna gaya mun wa dawai saboda dola ya hawo sai sa sun kara kuɗin kaya amma yanzu ya ji labari dola ya sauka amma har yau ba su sauka da kudin kayan ba. To sunana galadima tsakaninmu da 'yan kasuwa ya mu mun kasa kyautata wa junanmu. Komai dama ana ɗaurawa ne akan dala cewa dala tana hawa yau AGB. To ga shi dai Allah kama lokacin da dala ta yi warwas. Mukaddashin shugaban hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya da bunƙasa gasa tsakanin 'yan kasuwa Adamu Abdullahi ya ce rashin bin doka ya ta'azzara tsakanin wasu 'yan kasuwa masu cin kazamar riba. Akwai tsada da muke da su da tabbatarwa kan cewa duk hanyar za mu je mun bi don mu kare hakkin jama'a a ƙasar nan. da yan kasuwa mu gaskiya akwai abubuwa da yawa gaskiya wanda yake ba sa kyautawa wanda ya kamata su dinga nema wa jama'a sauki amma sai su dinga hasasawa suna kara kuɗi fiye da kima ga ah, ci da yanzu ya zama abu ya zama ruwan dare ko ina akwai shi. Adamu Abdullahi ya ce sun rufe wani shagon a unguwar Rusaitu don gano suna sayar wa mutane gurɓatacciyar shinkafa. Takwai abin da muka samu suna yi akwai wani kamfani mutum dubu da goma sha takwas ka daina aiki. To amma sai ga suna sayar shinkafa da wannan kamfanin ya kamata a ce su ne suke yi. To cikin biyun ɗaya ko suna samo buhunan su ne suna amfani da su sa shinkafa ta gida su rinka sayarwa kan cewa ta wannan kamfanin na kamfani ya suna ko kuma tun daga 2018 zuwa yanzu kan suke ajiye da shinkafar Allahu ya alamu muka janye duk wannan bangunan shinkafar da muka samu wannan shagon su 97 muka dawo da su wurin mu da mu tabbatar bai kamata ana sayar da shinkafa a kasuwa ba. Shugaban 'yan kasuwa na Arewa reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya ce za su tabbatar da bin doka da jan kunnen 'yan kasuwa masu zarmewa amma ya ce ba za a samu nasara ba sai an zauna da 'yan kasuwar. Wata da da suka wuce sun je sun rufe plaza na Sahasto ko Abu Setu sun shigo. So wannan abin ba zai kai mu ga nasara ba su yi kokari su nemi shugabannin 'yan kasuwa manya-manya da kanana a zauna da su musamman mu da muke kungiya ta Umbrella Association irin wannan a zauna da mu. mu a duba imanin mafita maganar kwanzu su ciwo kasuwa suna neman su karya farashi da karfi da tuwo muna cikin dimokradiyya ne lokacin sojoji an shigo kasuwanni aka yi gwanjo wasu da suka karya a wancan lokacin har yau ba su shiga hayyacin su wasu ma sun mutu sun bar duniya a kwanakin baya hukumar kare haƙƙin ta rufe wani sashe na babbar kasuwar sahad a abuja bayan samun farashin da na'ura ke caji ya sha bamban da wanda ke rubuce a jikin kayan Hukumar ta yi alwashin faɗaɗa samami a dukkanin biranen Najeriya don samar da maslaha. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Mutumin da ya bankawa kansa wuta a wajen kotun da ake shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mutu a cewar 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan birnin New York ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP da safiyar yau Asabar cewa jami'an wani asibitin yankin ne suka ayyana cewa mutumin ya mutu. Mutumin ya je wurin shakatawar Collect Pond Park da misalin karfe ɗaya da rabi na rana a jiya Juma'a inda ya fito da wasu takardu da ke goyon bayan wasu batutuwan makirci ya watsa su ko'ina sannan ya cinnawa kansa wuta a cewar jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin. Akwai jami'ai 'yan sanda da yawa a kusa a lokacin da lamarin ya faru. wasu jami'ai da jama'ar da ke wurin sun garzaya wurin mutumin domin su taimake shi an dai kai shi asibiti a cikin mawuyacin hali mutumin wanda 'yan sanda suka ce daga florida ya je new york a cikin 'yan kwanakin da suka wuce bai kutsa ta shingayen tsaron da ke wurin shakatawar ba fiye da mutane 2,500 ne aka kashe ko kuma saka jakata sakamakon tashin hankalin kungiyoyin miyagu a haiti daga watan janairu zuwa maris adadin da ya karu da kashi 53 cikin 100 idan aka kwatanta da na watanni uku a ƙarshen shekarar 2023 a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya haɗin gwiwa da haiti da ake kira binuh a takaici a jiya juma'a akalla mutane 590 ne aka kashe a yayin samaman 'yan sanda a cewar hukumar ta binuh a cikin wani rahoto da yawa daga cikinsu ba su da alaka da tashin hankalin kungiyoyin ta gari kuma ƙungiyoyin sa kai sun kashe akalla mutane 141 galiban tashin hankalin ya faru ne a port prince babban birnin kasar yayin da aka yi garkuwa da akalla mutane 438 a faɗin wasu yankunan birnin biyu yankin lasalin da ke kusa da tashar jiragen ruwa da site soleil a babban birnin kasar su suka fi fuskantar manyan hare-hare rahoton ya kuma gano cewa mambobin kungiyar suna ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe a unguwannin da ke faɗa da juna da kuma gidajen yari da sansanonin 'yan gudun hijira Maryam Dauda ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma babin rahotannin namu. Masana da ƙwararru sun yi kira tare da nazarin cewa ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS tana buƙatar ta sake tsare-tsare da sauye-sauyen da za su daidaita manufofin ƙasashen membobinta. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da wannan rahoton. Wannan nazarin na zuwa ne bayan gaza katabis wajen ɗaukar mataki a kan sojojin da suka yi juyin mulki a wasu ƙasashe mambobin ECOWAS. An daɗe ana ɗaukar ƙungiyar ECOWAS ko yawo a matsayin ƙungiyar da ta fi ci gaba a Afirka. Sai dai abin yanzu ba haka yake ba sakamakon juye-juyen mulki da sojoji suka yi a ƙasashe daban-daban na yankin. Ya nunar da cewa ƙungiyar ba ta da hurumi ko ƙarfi wajen magance matsaloli yankin. Masana dai irin su Abdurrahman Dukko sun bayyana cewa ya zama wajibi idan ƙungiyar tana son samun galaba ta nuna kishin Afirka da kuma samar da wasu sauye-sauye da za su yi daidai da manufofin kasashen yankin ta haka ne kawai za ta iya samun amanar kasashen yankin. Dangance da irin kasawar da ta yi kuma da hatsari wanda take cikin shi na wacewa gaba daya eh, yana nuna cewa lallai eh, sauye-sauye ya zama mata doli saboda ta samu ta tsaya da ta samu kuma goyon bayan kasashe wanda ke cikin wannan kungiyar gaba daya. duka kasashe yau masu yunkuri ba wani abu ne suke nema ba incin kansu ne suke nema da kuma dama wadda ya kamata a basu saboda su samu su gina kasashen su inda an ga ECOWAS ita da kanta ke dokowa ta ɗauki wani kuduri na cewa za ta kama kasashe yaki kamar Nijar kenan aikin da ya kamata ta yi ita ba shi take yi ba wani aiki take yi masanan na ganin sabon shugaban kasar Senegal na da kusancin ra'ayi da kasashen Nijar Mali da kuma Burkina Faso kuma fahimtar sa da gwamnatocin kasashen uku ka iya sa shi neman sauye-sauye a kungiyar ECOWAS ko yawo a cewar Usman Dumbiya wani manazarcin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar Mali. Ya ce ya zama wajibi a samar da wasu sabbin sauye-sauye a cikin ƙungiyar ECOWAS domin sake dawo da ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar cikin ƙungiyar tare da sake tunani na yin gaba da gaba da ƙasashe yamma ta yadda ƙungiyar za ta samu martaba da daraja a idanun duniya da ma faɗa a ji kuma hakan na iya yiwuwa. jinkiri da sakaci na kin hoɓɓasa daga bangaren kungiyar ecowas kin wajen ciyar da yankin yammacin afirka gaba na daga cikin dalilan zubewar martabarta don haka ne masanan ke ganin akwai buƙatar a sake lalawa a yi nazari akan abubuwa da yawa. ba kwana tashi ta zama kamar kungiyar siyasa wadda ake aiki da ita musamman saboda a tilasta ma kasashe kamar su yi abin da bai kamata ba abin da bai dace ba da siyasar kasashen su ƙungiyar sai yawo za mata yau in ma sauye-sauye za a yi ta ɗauko sabuwa tahiya inda za ta tsayawa ta gani kamar mulkin demokrasiya da ake yi kasashen ana yin shi cikin gaskiya ba tare da cuta ba. Ana dai ganin tsakanin kasashen ƙungiyar yammacin Afirka wasu na tufka wasu kuma na warwarewa. Masanan na ganin da ba don haka ba da tuni ƙungiyar ta samar da mafita a kan makomar kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Hamidu Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. To a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta maka 'yan awaren yaraba guda 29 a gaban kotu waɗanda aka kama bayan da suka kai hari a sakatariyar gwamnatin jihar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Daga Ibadan Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. Yan awarin da ke fafatukar kafa kasar Yarbawa zalla dai an gabatar da su ne a gaban mai shari'a Madan Olabisi Ogunkami a kotun majistare da ke Ibadan. An zargi yan fafatukar da aikata laifuffuka guda bakwai ciki har da mallakar makamai ba bisa doka ba. Yin kungiyar da ta saba wa doka haddasa rashin zaman lafiya da dai sauransu. Dukkansu dai mai shari'a ta tura su gidan yari har sai sai ɗaya ga watan Agusta na wannan shekara da muke ciki. Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar sakkwato mai fashin baki ne a Najeriya ya ce irin wannan kai hari siyasa ne. Har yanzu duk siyasar ta. Eh, sai an burkuci ruwa aka